Jama'a masu kallo da sauraron mu mune muku sallama irin ta addinin musulunci. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallo da sauraron mu akan wannan tasha ta mu mai albarka tashar Hausa bakwai tauraruwar al'umma. Muna tattaunawa da mutane daban-daban maza da mata waɗanda Allah ya mu madafun iko a kowanne irin fanni a wannan gidan talabijin mai albarka wadda muke tattaunawa da mutane da dama akan harshe guda biyu harshen Hausa ko kuma harshen Fulatanci. Yau za mu tattauna da Excellency Hajiya Amina HOD garkuwar mata, uwar mata, kuma jaruma, kuma wacce take mace mai kamar maza wasu sukan ce a kirarin da ake faɗa kwari ne babu, ita kwarin ma da akwai, shi ya sa ya kai har yanzu ana tafiya da ita kuma ta zama gaba-gaba a wajen tafiyar mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Honorable Abba Kabir Yusuf wanda ta riƙe amanar tafiyar su ta ji ta gani babu dare babu rana. Hajiya gidan talabijin na Hausa bakwai ya nemi ki sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu duk da kike ba ba kowa bace mun taɓa tattaunawa da ke shirin ki har ya wuce a cikin wannan tasha tamu mai albarka za mu tattauna da ke ne yau akan irin abubuwan da suke faruwa bayan abba ya ci gamna an rantsar da shi Allah ya tabbatar masa da mulkin jihar Kano gwamnati ta fara aiki gadan-gadan ba ji babu gani ba dare ba rana cikin irin gyare-gyare da ake yi hajiya wasu da yawa ransu zai ɓaci amma gwamnati ta san abin da take kuma tana da tsarinta da take so ta yi na dama ta yi bayanai da yawa akan duk abin da ya saɓa wa gwamnati gwamnati ita ce za ta gyara shi kuma ta hau kan turba da take gyara duk da wasu ba za su ji daɗi ban aka yi haƙuri akwai tafiya mai kyau ɗorarriya wadda za a ji daɗin irin abubuwan da yake faruwa nan gaba za mu ji daga bakin hajiya amina hod wacce za mu tattauna da ita na ɗan wani lokaci hajiya salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah kamar yadda ka faɗa ina jin wannan shi ne karo na na biyu zan yi hira da wannan gidan talabijin mai albarka mm. na Hausa bakwai kuma ka shimfiɗo bayanai game da nasararmu na kai ga kafa wannan gwamnati ta mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Da farko zan yi wa 'yan uwa da abokaina musamman mazauna jihar Kano da ƴan Kano muna musu godiya bisa yanda sukai fito suka kaɗa ƙuri'a har Allah ubangiji yasa muka kai ga nasara kuma shimfiɗar da kai na gwamnati ta kama aiki gadan-gadan dama ala kulli halin idan za ai gyara wasu zasu so wasu ba ransu ba zai musu daɗi ba. musamman idan aka ce wa'innan ‘yan adawa ne su ko me ka ba za su ga kyan shi ba kullum laifi za ka yi. Alal haƙiƙanin gaskiya a wannan tafiya ta mai girma injina da Rabi Musa Kwankwaso ta Kwankwasiya a sani na shekaru wajen huɗu baya tun kafin zaɓen 2019 idan mun yi mitin da shi na jagorori ko a ina ne yana faɗa idan kuna da ‘yan uwa a masu sayan kadarorin gwamnati, ku gaya musu su daina siya. Kar su siya, saboda idan Allah ya ba mu dama, duk inda aka yi shi ba bisa ƙa'ida ba, za mu taɓa shi idan na rusha ne za mu rushe. Kar mu zo mu taɓa ku ce an yi wa ‘yan uwanku laifi, ‘yan uwanku su rinƙa ganin da ku a cikin wannan tsari an zo amma an zalunce su. ko da yaushe madugu yana faɗan wannan wato dama yakan faɗa muku cewar ku ci gaba da gaya musu da wayar musu da kai wannan shine gaskiya wayar da kan nasu a da gaske duk wanda yake da ɗan uwa da masoya idan suna sayan kadarar gwamnati ana ba su suna karɓe abin da ba nasu ba muna gaya musu kar ku saya saboda madugu idan ya magana shi fa ba ƙarya yake faɗa ba har zuciyarsa kuma zai aikata wannan shine aka zo wannan ƙadami da mutane ake taɓawa dukiyar gwamnati suke ganin kamar an musu laifi. Yanzu Hajiya Amina HOD kina nufin dama cikin wannan abubuwa da aka akwai ‘yan uwanku ku da kun gaya musu cewar duk abin da ya shafi kadara ta gwamnati ko mun sauƙinta ko mun garaɓasarta. Ko kyauta aka ba su. ko kyauta ma wato ko kyauta aka ba su inda na gwamnati ne kun ba su shawara, wani su karba kun ba su shawara kansu karba hajiya sauran mutanen gari fa me yasa ba ba su shawara ba duk an ba ai har mutanen garin abin da ya je ga dan uwanka ai duk abin da kai shi ka faɗa mutum ɗaya to ka san tabbata ka tabbata zai je ga sauran al'umma kuma ana faɗa ma duk da kansa ba mu ma in muka yi mitin ba yana hira a rediyo yana faɗa ana ji in baka misali 2011 da aka zo muna ta yawon campaign na hmm. zabensa na 2011 hmm. zai dawo karo na biyu hmm. duk inda ya hau duro yana faɗa da duk inda aka siya kuka sai kayan kadarar gwamnati aka baku takarda an baku takardar tsiri. kamar filin mahaha ɗin nan ya faɗa duk wanda ya gini aka siyar mishi da fili ko gida a filin mahaha ya karɓi takardar tsire saboda in muka zo sai mun ruguza shi kuma haka abin ya tabbata wannan ma haka abin ya wakana yana faɗa ya hira ba ɗaya ba ba biyu ba ya faɗa a rediyo a hira a talabishin idan kai gini ka sai kayan gwamnati in kai gini ya kai tsawon ya faɗa ya ce tsawon mahaifiyarka ya ce to idan mun zo sai mun zubo shi ƙasa wato ya yi misali ne yadda mutum zai gane ba wani tsayi da ba wani tsayi da ya kai wannan yanzu idan kai gini ya wuce wannan hmm. ko ya kai wannan sai mun zafko shi ƙasa. To hajiya mutane ba su yarda bane ko kuma suna ganin ba su yarda ba gani suke idan ma duk ya faɗi magana ba yi za a yi ba. Suna ganin gwamnatin ce Allah ba zai bayar ba. Haka suke gani. Wannan magana da kake ka faɗa yanzu ita ce. Gani suke suna da gwamnati sun dawwama har illa ma sha Allah. Kuma komai na Allah ne Allah shine mai baka yau ya karɓa gobe. To yau Allah ya ba Abba. Yau Abba shine gwamna. Gwamnan jihar Kano. kuma abin da ya yi madugu injiniya da sarabi musa kwankwaso shi ya mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf don haka suke ɗa ne da uba kuma dukkan ɗa an ce gaji ubansa yanzu hajiya tana jin tun da aka fara wannan aiki babu wani ɗan uwanta da ya kira hajiya ya ce mata hajiya an rushe min an rushe mun wuri na ni fa hajiya ban ji daɗin wannan abu da babu ni da ƴan uwana da aminai na na gaya musu kuma sun yadda ma'ana ba wanda ya siya har yanzu ba wanda ya siya har yanzu ba kuma wanda ya mun kuka cewa an rushe mishi ko kuma an karɓe mishi wani shago ko wani gini nashi saboda muna gaya musu mu da muke tare da Madubi, mu mun san waye Madubi. idan ya faɗa sai ya cika ba mu ga dalili da ya faɗa kar a siyar kar ku siya in an siyar kar ku siya ku siya yanzu an taɓa ku rinƙa kuka kuma musamman filaye na makarantu filaye na kasuwanni na al'umma masallatai makabartu inda shi ne last destination ɗinka da in aka kai ka mutane ma wani lokaci muna yara mu gudun makabarta muke yi tsoro muke yi yau an kai a nan za a je a yi shaguna a nan za a je a gina gidan mai a nan za a yi gine-gine dogaye kamar ba za a mutu hajiya mai girma Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ba shi ne gamna a Kano ba. Hmm. Injiniya Abba Kabir Yusuf shi ne gamna. Hmm. Amma mutane suna ganin cewar ai duk abin da ake yi hmm. kusan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne yake yi. To ai shi mai bada shawara muka bada shi. yauwa yanzu shine mai bada shawara in sha a wurin gamna duk irin shawarwari da ya kamata na kome zai bashi kwarai da gaske ai ubanmu ne kuma duk ɗa mai son albarka ba zai abu ba sai ya je ya shawarci ubansa ba ma disputin wannan shawara ce idan ya ba mu shawara za mu zauna shi ma mai girma injiniya abba kabir yusuf zai zauna da mashawartansa domin karɓo shawara daga wurin ubanmu ya kuka gani sannan a zuwa aiwatar da abu hajiya gwamnatin baya da ta wuce ta dr abdullahi umar ganduje kusan ta ƙara hura wutar wannan abun dalili da yasa bata fi sati ɗaya za ta sauka ba ta je ta tara manema labarai ta ta shelar cewar a ga wanda ya isa ya rusa wannan wurin a ga wanda ya isa ya kaza wannan abun ba kya gani kamar faɗan giwaye guda biyu an ce in ana yi ciyawa ce take shan wuya da itatuwa ai mu ba kallon ganduje a wani abu ai mai girma injina da Sirabi Musa Kwankwaso har ya wuce ya saurari ganduje saboda ganduje yaron shi ne yaron sa ne mutumin da ya kai ka samu dama ka ɗauka ya maka sa ai kaga ƙasa da kai ka samu dama ka ce zo ka min dufuci ka kuma samu dama ka ce zo ka min dufuci ya tafi ya tura shi shadi sa waye ganduji ai ni ni ni ce sa a ganduji Gaba ɗaya ma? Ƙwarai da gaske. Ko yanzu kina nufin a komai da siyasa ma ke Ƙwarai da gaske. Ai mai girma ni mai girma Rabi Musa Kwankwaso. Mu ba mu yadda mahaitan kagan ganduje ba, mu ne maganin ganduje. Ni particularly ni ni Amina HOD. Saboda ni ce abokiyar faɗansa. Wato dama kun sha karawa ya san karancin Ƙwarai da gaske. Akan lalle sai na bar gidan kwankwasa na dawo gidansa. Ni kuma bai mun ba. Saboda ba shi da ɗabi'a ba shi da yanayi na leadership da zan bi shi ni ce abokiyar birminsa ba mai girma kwankwasa ba ai ko mai girma gwamna na yanzu abba kabir ai ya fi ƙarfin ganduji. to mu da shi mu mu mu za a bari da ganduji. wato ku kaɗai kun ishe shi mu kaɗai mun ishe shi ni ni ni ma zan ce maka ni kaɗai, na ishe ganduje kina ganin ba za a ce yayi abun kunya ba a ce wai ma zan a bar su gefe ku mata ko ke ma a ce mace kadai kin shi shafi ai ni ya sani shi kanshi wannan shi gandujan da ka faɗa eh. shi kanshi ya san Hajiya Amina HOD ta fi karfin sa kuma ba ta tsoronsa. sa to saboda me ma za a ce wai mai girma injina da da zai tanka a ganduji ai mu ne daidai yin sa kuma da yake magana cewa ya yi sarakuna ya yi gine-gine mahadi ka ture to ai ga mahadin ya zo da tunda an ture ɗinku ƙwarai da gaske ma'ana mahadi ɗin ba ma nesa yake ba shi ai eh, na ike nesa ai ga mahadin a ya bayyana to shi kuma ina ike ya zo ya bayyana mu gani waye mahadin ai abba bi shi yusuf shine mahadi mai dogon zamani Hajiya akwai jama'ar ɗan abi yarima a sha kiɗa mm. waɗanda wasu abin bai taɓa su ba bai musu komai ba amma kullum suna furta irin wasu maganganu waɗanda cewar wannan gwamnati ta zo ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza jira suke Allah ya kai mu lokacin zaɓe mm. a sake dawowa shin lokacin zaɓen yanzu da bai jima da tafiya ba har an kai rawar kafar da za a ce ana neman wani lokacin zaɓe ya sake dawowa hajiya don a sake yin wani abu da ake ganin wani abu da ake wani ɗinsa. Ka san mutane wasu shaidanu ne idan ba su zo sun yi wannan ba ba za su ci abinci ba. Mu kuma ba wai hangen ma nan da shekara hudu ba ai yanzu yaushe aka yi wani ko wata ɗaya ba a rantsar da wata ɗaya ba a rantsar da mai girma gwamna ba. Eh. Ai mu tun kafin a rantsar da mai girma gwamna tun kan mu ci zaɓe ma aiki muke ta shiryawa ma'ana an shirya ayyukan da za a yi duka takarda an basu su tun kafin ma bukatar kawai Allah ya kora gwamnatin kawai ta tafi addu'a mu Allah ubangiji ya tabbatar da gwamnatin mai girma Abba Kabir Musa. jama'a masu kallo da sauraron mu kun ji yadda muke tattaunawa da Hajiya Amina HOD garkuwa jaruma a tafiyar kwankwasiya ta ƙasa ko in ce ma ta Afirka gaba ɗaya wacce take bayyana mana irin abubuwa da za su faru na alkhairai da kuma irin abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda duka tsari ne na mulki ya ba da damar a yi haka kuma yin hakan zai zame mutane alfanu kamar yadda hajiya amina hod take faɗa za mu ɗora daga gudda makaɗa hajiya bari mu koma kan batun wanne irin albishir ake wa mutanen kano na gyare-gyare bayan an gama rushe-rushe da irin abubuwan da za a yi a wurin wanda zai amfani kowa tun da dama wuri na gwamnati ita kuma gwamnati ita ce za ta yi abin da kana da kuɗi ba ka da kuɗi ɗan kano ne kai ba ɗan kano ba ne in ka shigo za ka ga abin kuma ka more shi ka amfane shi ka tafi ka bar shi a gudu ya hmm. To insha Allahu albishir da muke wa mutanen jihar Kano al'umma baki ɗaya ita dai gwamnati mu ba sabuwa ba ce musamman zan ce ba sabuwa ba ce a gurin mai girma gwamna na yanzu injiniya abba kabir yusuf duk abin alkhairin da aka yi a gwamnatin baya yawanci za ka ga yawanci casa'in da tara bisa ɗari a ofishin Abba Kabir Yusuf aka yi shi. Ma'ana duk ya san da su yana da rekod su akan su. Wasu ma suna nan a ajiye ya ajiye su ne sun tafi aka kawo ganduje ya zo ya saba. Yawancin ayyukan nan da ka ga ana ko rushe su ba abin da ba a san da su ba. Wasu a rubuce suke a takarda a ajiye jira ake Allah ya bada dama a zo a ci gaba wasu mutane da kake ganin fitanannu ne sai sun samu irin wannan saɓanin za su ci abinci to muna ba mutane shawara idan za a yi adawa a yi mai tsafta hmm. kuma idan mutum ya zo da gyara na haƙiƙanin gaskiya na Allah da annabi an san gaskiya ne a faɗi gaskiya saboda duk abin da ka faɗa saɓanin haka za ka yi accounting a gaban Allah ranar gobe kiyama ma'ana ka maimaita shi Za ka maimaita shi gaban Allah ranar gobe kiyama kiyama mai girma Abba Kabir Yusuf duk abin da ka ga ana yi yana da ciwonsa a zuciyarsa ya san an taɓa al'umma an taɓa dukiyar al'umma kuma yanda ka san mai girma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso wallahi idan nan gaba aka ci gaba har sai ka ce mai girma injiniya da firamin Musa Kwankwaso ai ya fi sassauci ma akan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf. Saboda shi ma yana tsantsar irin nasa abin da yake cikin zuciyarsa. Kwarai da ai shi ya fi ma jajircewa sosai shi ma jajircewa. Ya fi ma mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso zafi da ɗaukan ɗimi akan abin da yake na rashin gaskiya. Mai girma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso zai rinka maka uzuri zai rinka maka haƙuri haƙuri haƙuri. yanda na zauna da ni mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf na fahimce shi wallahi sai mun zo muna cewa ma har mai girma Rabi Musa Kwankwasa ya fi ma'ana ya fi sauki sassauci akan irin abin da ya ga an yi wanda bai ba kyauta akan ba kyauta akai ba saboda haka abin da muke fata wa al'ummar jihar Kano mu bi wannan gwamnati da addu'a kuma kowa ya dan yayi haƙuri kamar yadda yake faɗa eh, da wanda aka wa? da wanda ba a ɓata ba a yi haƙuri a bi su da addu'a. Saboda nan gaba hmm. sai sun ce ashe wannan abu da ake yi da ba ma jin daɗi ashe zai zama mana alkhairi sai sun zo suna faɗa da bakinsu. Insha Allah lokaci zai zo a yanda na san wannan gwamnati da muka yi yaƙi muka kafa ta. Allah ya kafa mana ita. Duk abin da kaga ana yi ba ma ba wai gwamna yana yi ne saboda son zuciyar shi ko kuma ya wani ramuwa ba a'a haƙƙin al'umma ne aka taɓa shi kuma yana da kishin Kano da mutanen Kano abin da ya kamata na 'yan Kano ne dukiyarsu ce haƙƙinsu ne a bar musu kayansu mutum ɗaya ba zai zo ya kwashe dukiyar Kano ya mallaka wa kanshi da 'ya'yanshi ba Hajiya mai girma Abba Kabir Yusuf ya sa ido yana kallo ba zai yiwu Hajiya ke mace ce mm. Wani irin tanadi ne nan gaba kaɗan ake shirin a yi wa mata waɗanda suke cikin wani hali na ƙunci da ƙaƙanikayi wanda na yi imani na san kin ga irin halayyar da mata suke ciki daga gidajen mazajensu har waɗanda ba su da aure Wani irin shiri ake ƙoƙarin za a yi musu nan gaba domin su ma su warwasa su ji daɗin irin abin da gwamnati ta zo mu da shi na roman dimokuraɗiyya. kamar da yadda na gaya maka a baya, gwamnati kamar Eh, replica ce ta gwamnati mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso hmm. na baya. Duk abin da mai girma Kwankwaso ya yi sai nuwarsa. A lokacin gwamnatinsa hmm. ba abin da ya fi ba da muhimmanci akan wa mata, yara, matasa. Kina nufin yanzu ma akwai wannan shirin kenan a ƙasa Da ikon Allah, ai a manifest ɗin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf akwai shi ba abin da aka canza. Auren zaurawa ne, tallafa wa mata da, jari da koyon sana'a, mata da matasa, gyara tarbiyyar musamman matasa waɗanda suka, kauce suke shaye-shaye. Akwai an farfaɗo da gidan gyaran hali. Gyaran hali. Na Kiru. Har ma an gina wani a nan Jido. Saboda haka nan, ta nan za ka san cewa wannan gwamnati ta damu da halayyar da yara da matasa mata suke ciki duk sati ɗaya a gidan gwamnati lokacin mai girma na da Rabi'u Musa Kwankwaso sai an yi tallafi da koya wa matasa da mata sana'a sai an yi auren zaurawa a sati ɗaya ana yi sau biyu talata da alhamis wannan shi ne abin da na shaida kuma shi za a dawo da shi yanzu yanzu kina nufin zawarawan da suke Kano da wasu wuraren Kano da ƙauyuka su ma su sha kurumin su irin ah, abin da aka yi baya kina nufin za a sake maimaita ayin baka ma albishi ai an fara tantancewa kamar yadda aka fara tantance ɗalibai da za su fita ƙasar waje eh. yanzu haka an fara tantance saurawa To to hajiya. Ai aiki muka zo. To hajiya baki gaya mana bai muna da wani bazauri mu wanda muke To ai sai ku kawo sai in kai shi a screening din. To alhamdulillah hajiya. Yau ai tunda an fara ai mun sani ba. Eh. Sai ya samu zuƙeƙiye bazawara. To alhamdulillah. Yauwa. Ai sai da irin abubuwan da aka yi bayan a sai musu kayan daki a daura aure a sha maka Allah. Samu kwanciyar hankali duk za a sake yin ta nan gaba. Yauwa irin ba da jari matasa da suka gama makaranta ba aikin yi masu diploma masu HND da digiri motoci an za a siyo su a kuma tallafa wa matasa da sauransu da yawa wasu ma ba a yi su a baya ba amma za a yi za a sake sasa a cikin wannan gwamnati hajiya muna kan tattaunawa da ke bari mu koma kan ɓangaren ƙungiya da kuke da ita ta kwankwasiya wacce ta haɗa kusan ƙasashen afirka gaba ɗaya wadda ke ce shugaba a cikin wannan tafiyar wannan ƙungiya hajiya bayan cin zaɓen mai girma abba kabir yusuf An gayyaci Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Abba Kabir Yusuf zuwa ƙasar Kamaru. Gudda hmm. suka je ziyara ta musamman ta masoya gudda suka gayyace su. Bayan sun je sun dawo su kuma suka miƙa goron gayyata ga masoyansu na wannan ƙasa. Su zo su ce da rantsar da mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf a jihar Kano. Suka kuma yi ayari suka zo gudda aka yi jagoranci a ƙarƙashin ki suka zo nan Kano aka yi taro da su aka koma ƙasarsu ta Kamaru lafiya. Hajiya bayan su kuma sai muka ga wani ya zo shi ma da jar hula daga ƙasar Kamaru a madadin shi ma bakankwashe ne ɗan ƙungiya ne. Hajiya ina ya aka aka samu irin wannan abun wannan ɗin shi ne shugaban tafiyar kwankwasiyar ko kuma a'a shi ma daga cikin tafiyar ƙungiyar ku yake? To wannan dai babbar tambaya ce kai mun wanda a gaskiya wannan ziyara yanda na sani hmm. ta ta yamutsa hazo a ƙasar Kamaru. Haka. Wanda musamman muka ɗauki na ɗauki 'yan kwamiti na muka tafi Abuja Haka. muka sami mai girma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso O oh, baya Kano kenan? jagora. Hmm. Ya tafi washe gari rikicin ya taso. Oh. To a washe garin haka muka ɗunguma muka tafi amma kafin mu je Abuja dama ni da aka kira ni ana ta kira na daga fadar sarki daga ina ne da sauransu mutanen Kamaru ya aka yi aka yi haka na ce ni ba ni da masaniya a lokacin ma ban gama ziyarar ba amma a lokacin na buɗe WhatsApp na gani kuma na saurara kina nufin ke da kike shugaba ma baki san ya zo kasar ba ke ba ni da labari a gaskiya to ko dai ba dan cikin tafiyar bane ina zuwa hmm. ina kai ka ai hmm. a lokacin da aka same ni da wannan magana sai na cewa shugabannin na ce musu amma kun san mai girma injiniya da Abba Musa Kwankwaso ɗan siyasa ne kuma yana karɓar mutane daga kowane sashi na duniyan nan mm. idan mutum ya zo an mai iso an ce ga wani mm. ai ba zai tambaya ya ce daga wani bangare ba ne mm. shi zai karɓi kowa illa idan ya zo ka zo ya saurari shimfiɗarka ya san yanda zai maka magana shi zai karɓi kowa idan ya zo shi na kowa ne. Amma ya san su waye shugabanni a Kamaru. Haka na gaya musu kuma yanda na gaya musu ɗin nan muna zuwa abinda da ya gaya mana kenan. Ya ce ni ɗan siyasa ne. Ya ce kuma kowa ya zo zan yi welcoming ɗin shi, in karɓe shi amma in san da me ka zo. Kuma idan za ku fahimta za ku saurari interview da Madugu ya yi da wannan mutumin. daga ƙarshe duk da ban ji ƙarshen ba yana gaya mishi ka koma kamaru wanda na tabbata yana gaya mishi ne ka koma kamaru ka samu da wane da wane ko ya ma gaya masa ya koma can ya nemi sosai ya nemi wane da wane ma'ana su kuma wani rabar alibu shirki shi ma dubu yana bin due process yana bin ka'ida ta inda aka hau ta nan ike so a sauka na imani ma dubu a hirar za ku ji yana gaya mishi ka koma kamaru daga nan na ji ƙarshen hira ta yanki shi dai ya karɓe shi ya karɓe shi a madadin da ya zo masa bakunta Yawwa! amma ya ba shi shawarwari kuma muni ban san waɗanda suka kai shi ba hmm. a tafiyar kwankwasiyya kowa idan ya ga tafiya tana kyau kowa yana so ya nuna bajintarsa ya nuna ƙwazonsa kowa zai lalubo al'umma ya ce shi ya kawo to amma yawanci mafi akasari idan irin waɗannan mutane suka zo na san Madugu yana cewa a je a samu Hajiya Amina HOD. Tunda ke ce shugabar tafiya? Ni ce shugabar tafiya mun je ƙasashe da yawa mun har haɗa ƙungiya ta konfusiya a ƙasashen Afirka da yawa. Yanzu a cikin ke ce shugaba kuma amma duk da wannan zuwa da aka yi. Ke ba ki san da zuwansa ba yadda kowa yake ji ke ma haka kika ja. Yau ban san da zuwansa ba shi ma Madugu haka ya gan shi. Amma iso zai ga Madugu Madugu kuma haka ya gan shi. Ma'ana yanzu kina amma asalin magana da suka faɗa cewa mm. Na aka ga mai jar hula shi ya kai mm. wannan shi shine nake musantawa mu ba mu san shi a fankwasiya a kamaru ba mm. bai zo ta hannun mu ba kuma lokacin da muka kafa kwankwasiya ba mu ji ɗuriyarsa ba amma wannan magana da shimfiɗa da aka yi a gaban Madugu shi kanshi Madugu ya san ba haka bane ya Madugu ya san cewa duk wanda yake kwankwasiya a ƙasar Kamaru bai san kowa ba sai Ali Bashir. da da da da Mer Sanda eh, su ya sani a konfasiya ma'ana dai wannan da ya saka jar hula ku ba ku san ta gudu ya samu jar hularsa kuma mu mun san jar hularsa ta mutanen kamaru ce irin ta su Allah ji kan sa a hijju shugaban kasa amma ba ta tafiyar konfasiya amma ba ta tafiyar kwankwasiya ba ce dan eh, bai santa ba haka yawwa bai santa ba sai dai in yanzu ne yake so ya santa wato kuna ganin sai ya bi ta hannun su Ali Bashir kuna nufin shi ba zai zo ya ci gashin kansa ba sai ya koma wajen sa albusi a kwarai da gaske ai ita kwankwasiya hmm. ba za ka zo ka ce daga wata ƙasa ka je ka ɗauko ta kayi gashin kanka ba yanda Ali Bashir suka zo suka karɓi kwankwasiya aka kai su Kamaru to mu ma duk wanda zai shigo daga ƙasar Kamaru Madugu zai ce mishi a je a haɗu da su Ali Bashir wanda na tabbata Madugu ya gaya mishi haka jama'a masu kallo da sauraron mu muna tattaunawa da Hajiya Amina HOD garkuwa jaruma a cikin tafiyar Kwankwasiya wacce ta haɗa ƙungiyoyi da suka kewaye ƙasashen Afirka. Hajiya menene sallamar da zaki wa al'umma na ƙarshe wadda muna gab da mu rufe wannan shiri da muke tattaunawa da ke saboda lokaci. Sallama ta ƙarshe da zan yi wa al'umma cewa da Allah da annabi ga dai gwamnati Allah ya kafa ta kuma da ikon Allah gwamnati ce wadda ake wa kyakkyawan zato za ta yi aiki wa al'umma babu son zuciya saboda haka ina kira ga al'umma da mu ma 'yan kwankwasiyya da waɗanda ma ba 'yan kwankwasiyya ba waɗanda suka zaɓe mu a yi mana kyakkyawan zato a yi wa gwamnati addu'a aiki ne mun ɗauko shi na baƙin jini na ƙwato wa mutum haƙƙinsa ka ga ko dole mutum ya yi baƙin jini saboda haka duk abin da za a faɗa a kan adawa a rinƙa yin adawa mai tsafta siyasa ba hauka ba ce idan kai idan mutum yana shugabanci idan ya kuskure ka gaya mishi ta hanya mai kyau inda zai gyara ita adawa dama gwamnati ba za ta tafi ba ba adawa idan ba adawa ma to ba gwamnati ake yi amma a san adawa da za a yi mai tsafta kuma ta hankali inda za a ce eh wannan mutumi adawa yake mai hankali bari mu gyara to jama'a masu kallon da mu kun ji irin jawabai da muka share lokuta muna yi da hajiya amina hod nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu da muke tattaunawa da mutane daban-daban waɗanda suke manya-manya jarumai a cikin sabgogin siyasa ko a cikin wasu abubuwa ni da na shirya na gabatar mustapha yusuf da ke cewa salamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu.